Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwa jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara ne da wasikar shugaba Bala Tela Doma a can layin teloli da ke Doma jihar Nasarawa Najeriya. To likita ya ce yana fama da ciwon asimi, asma. E, kuma yana amfani da maganin da likita ya bashi. To. To amma bayan kwana uku sai mura ya kama shi. Ya kuma kasa wato kansa kuma ya fara yi masa ƙaiƙayi duk da cewa baya barin suma a kansa. To. ban sani ba daɗa ko bayan ya fara shan magani da kwana uku ne wa'annan abubuwan suka same shi ko kuma yaya ne dai ina fatan ka dai fahimci tambayan ko? e na fahimta to yanda yace ya so mu shan maganin shi wannan asma din to in dai ka mura din ya so mu samu kaikayi wani lokaci a kisa in dai farkon shan maganin kenan da aka bashi farkon sanya maganin kenan to kin san lokaci kowane lokaci mukan bayyana mukan yi bayani cewa wadansu magunguna ba suka yadda da mu ba To ba su karbi jikin shi ba ne. Bai karbi jikin shi ba. To wani magungunan in ka sha zaka jikin ka na kaikayi ko wani abu na kaikayi. To wani lokaci in dai kawai da ka so ma shan magani ne wani ya so ma to magani ne wani lokaci bai dace da jikin ka ba. To me abin yi? Abin yi shine ka koma likita yanzu don kamar maganin asma akwai kala barkata yanzu nan kala kala. to akwai wanda ake ba in dai kaman ka so jin wahalan numfashi ne akwai wanda za a ba ka rinka shaka akwai wadansu wanda ake bayarwa domin ya rage tsananin ciwon in ya zo so ya kamata ya koma wurin likita din ya ce to kaga maganin da ka ba din nan da na so amfani da shi to sai na so jin kaikayi a kaina da ko ina saboda haka ina fata a canza mini maganin nan to eh abin da zai yi kenan domin wadannan wannan yana faruwa da yawa hajiya to ina fatan shi shugaba Bala Taylor din yana kusa kuma zai ji shawarar kai koma gun likitansa ko da yake wasiƙa da ya rubuto ta daɗe ka san da za su ɗan ji eh, gaskiya za su karu haka ne <laughs> to malamin ya sake wata tambaya to ya ce wai yana yawaita yin fitsari wai akalla sau hudu a rana ko lokacin zafi ko lokacin sanyi to da farko likita in mutum yana fitsari sau hudu a rana ya yawa kenan a bai yawa ba ya danganta kuma yadda yake shan ruwa in kana shan ruwa sosai yadda ya kamata fitsari su hudu a rana ai ba shi da yawa hajiya <laughs> a to eh. dan yayi tambaya ne akan cewa wai wannan matsala ce ko akwai ba matsala ne inda yana shan ruwa yadda ya kamata fitsari su hudu a rana ai wannan ba matsala ne hajiya a ni ma na tsorata ai da naga tambayar tashi ne ce wannan ba matsala hajiya sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen mai tsamiya Yusuf Taylor to a PRO to na wata ko kungiyar alheri radio club ne ina fatan dai na faɗi daidai to hajiya wai yana son da Allah ka mishi bayani me yake sa ciwon zafin cikin ƙashin mutum ta tsoka ko kuma da tsoka ne a jikin mutum ka fahimci tambayar ta eh, sa na na na na fahimci abin da ke abin da ke tsammani ke nufi ne don akwai wasu lokaci zaka ga wani ciwon da ke maka tsanani kamar ya shiga cikin tsokan ko jikinka wato sai ka rika jin zafi ka ji kamar kana jin zafi to eh. to me ke kawo haka to waɗansu alakan wannan wani lokaci a kodin irin jijiyoyi wanda ake kira kamar waɗansu jijiyoyi da suke shiga in dai wani abu ya samu jijiyoyin to wani lokaci wannan kan sa mutum rinka jin zafi zafin ya shiga ya shiga ciki ciki ciki sosai to kuma wani lokaci in dai mutum wani abu ya sami ko jijiyoyin da ke ciki ciki din to abin da ke kawo wannan kenan to wani lokaci in ya faru wannan lokaci a ciki ko da ke ba za mu gani ba a gani in dai ka dubi wurin to lokaci a cikin cikin wannan naman tun da <laughs> yake akwai ɗan kumburi a ciki shi ke sa wurin ya rinka zafi yana zafi wani lokaci in kaman wuraren gaɓoɓi ne za ga mutum ma yana da wuya yake matsa gaɓoɓin jikinsa wani lokaci. Akwai abin yi? Eh in dai wannan ya faru za a je akwai bincike za a iya bincikawa akwai waɗansu magunguna da ake iya bayarwa a gwada a gani yadda za su taimaka. a saboda haka yadda ya rubuto wasiƙa in ya je gun likitan shi sai ya yi bayani ko? Eh, in ya je gun likitan zai bayyana masa ya bayyana mashi sosai zai zai iya bashi maganin da zai rage tsananin sa sannan a ta bincike har a tabbatar me ke kawo wannan ciwon akwai likita na musamman da zai gani ko kowane likita zai iya kowane likita zai iya zuwa wurin likitan da kowane likita zai iya taimakon sa hajiya to Allah ya sa a dace amin amin hajiya to likita sai kuma wasiƙar Salibat Hassan na Ali ko na Alu ne a can unguwar oki na jihar nasarawa to mutan nasarawa ina fatan ah, na faɗi unguwar nan daidai <laughs> in kuma ban faɗi daidai ba a gafarce ne eh, to likita yana tambaya ne to wai shin bature turawa ko kuma turawa wai su ma suna kwalatai kamar yadda bakar fata suke yi ai ko duk ɗaya muke hajiya sai dai su bakake ne mu su farare ne mu bakake <laughs> bambancin kenan hajiya yawo to eh ya sake wata tambayar. To. Ya ce me ke sa cikin mutum ya rika murɗewa ne? To akwai abubuwa da ke sa cikin mutum ya murɗe wani lokaci in ka ci wani abu da bai dace da cikin gaba zai hmm. murɗe wani lokaci kuma akwai ko abinci ko ruwa ko na baka sha za ka cin yana wani irin kuka to duk waɗannan in dai murɗe da yawa kuma cikin ka ba aka jin daɗi sosai za ka iya zuwa a gwada ka akwai magungunan da ake bayarwa wanda zai rage tsananin ciwon rudewar cikin. Eh, amma in dai mutum ya ci wani abu ya ga cikin shi ya rude to ya daina cin wannan abin ko in ya sha wani abu ya ga cikin shi ya rude ya daina sha. To likita game da tambayarsa ta farkon nan. To. To tunda ya yi tambayar bari mu kuma mu ƙara. To su ma turawa ɗin suna yin kamar irin su sankaran kwalatai kamar baƙaƙe? eh duk ai duk sankara da muke da bakake ke dafa duk duk kowa na yi sai dai kin san wani lokaci irin ciwo wuka din nan akwai waɗansu waɗanda suke gado daga iyayensu ko daga kakanninsu Eh, to akwai waɗansu irin sankaran domin yanayin da muke waɗansu sun fi yawa a wurin tura waɗansu sun yawa a amma duk muna eh, amma duk muna da ciwon sankara iri ɗaya ne sai dai wani lokaci tsanani ne kamar kin ga irin ciwon sankaran nono wani lokacin ya samu kamar baƙaƙen mata da mutanenmu ya fi samun mu kafin mu manyanta kuma ya fi tsanani tura aka same su sun tsofe da yawa sosai to kuma eh, sankara abubuwan nan suna faruwa amma wannan wai duk wannan yanda halayen inda muke zaune ke kawo wannan To. Eh. Wato sai dai bambancin tsanani ko kuma yawan shekarun da zai kama mutum. Eh yadda zai kama mutum eh hajiya. To ina fatan wannan bayani ya gamsar. To shi kuma mai nasara nasarawa a can huntuwa. To. Yana so ya sani ne wai sanyi yana da illa ga lafiyar ɗan adam. Ban eh, eh. gane sanyi ko sanyin yanayi ko kuma sanyin kashi ko kuma sanyi ban gane da amma ya ce sanyi. Ikimar yanayi ne hajiya. To. yanayi. in yi tsanani ba shi da amfani ga dan adam to eh kamar kin san kamar lokacin winter a kasashen da in ka fita sanyin domin zafin jikinka yakan ragu da yawa inda ma ka dade a waje zai zai zai wani illa da zai iya halakar da kai To likita ai to ba a sanyi irin na nan kamar a kasashen mu na. Eh ba a yi ba a yi a kasashen mu. To irin hunturu da ake dan akwai wanda ke illa ga jikin mutum? To kamar irin hunturu da muke ya kamata mutum ya dan kare duk akwai kura da yawa. Ƙuran nan in yana shiga idonka da cikin huhunka to yana illa domin waɗanda akwai kamar yashi kin sai da da abubuwa kamar ƙanana da suke shiga iska. Eh. To wannan shakan shi da yawa ba shi da amfani. To. Eh domin in an ka shaƙe shi da yawa ko kuma irin shakan shi da su hayaƙi su haɗe da ƙuran nan to shi ma ba shi da amfani da yawa. saboda haka sai dai kawai mutum ya yanda zai zai kare kanshi eh kare kanshi yasa waɗansu wuraren ma ya tsanani mutane ya kamata sa irin abin da ke rufe hancin mutum da bakinsa yana numfashi to kamar irin sananin irin kasashen nan kuma mai kamar irin sanyin nan din irin eh. mai sanyi ana dusa kankara kankara na fitowa shi kuma wani irin illa yake wa ga jikin mutum to shi wannan domin tsanani zai sa zafin jikin dan adam yakan tsaya wuri ɗaya ne Wato yanayin jikin mutum. Yanayin jikin mutum. To in wannan sanyewa yakan rage wannan zafin jikin to in ya ta sauka da yawa to yana iya halaka mutum. To. To kuma bayan wannan kin san kaman kafan mutum da hannu in sanye yawa domin in sanye yawa jin da ke zuwa kaman hannayen mutum da kafafun mutane yakan ragu da yawa. To in ya ragu da yawa yana iya kashe ma waɗannan yatsotsin sai ludo da an yanke su. Wato kamar sanyin ya sa ya daskare kenan. Eh da ya daskare kenan eh. Subhanallah. So dole kin zama lokaci kamar nan karki kan lura waɗansu da suka kamar suka ɓace a irin snow ɗin nan ƙanƙara ɗin nan eh. to in suka daɗe suna wani lokacin an an je aka aka je aka gano su to eh. lokaci an yanki hanyoyin hannun su domin abin ya daskare. Ba yanda za a yi kuma a gyara. Bayan da za a yi dole a yanke su. To Allah ya sauke. Amin amin. Ko da yake aka san mu kasashen mu ba a irin wannan sai. Eh ba irin wannan sosai. Dan yayi <laughs> tambayan ne na ga ina ganin to bari mu ƙara tambaya mu ji ya masanya. Eh ya kamata a bude wa mutane kai. <laughs> To to Allah ya sauke. Eh amin amin. To likita sai kuma wasikar Aliyu Usman Birnin Kebbi. To. ya ce tsakanin kifi da nama wanne ne ya fi lafiya ga jikin ɗan adam wannan ma ka taɓa ansa. Eh mun taɓa ansa. Eh kin san domin yadda muke cin nama da yawa kifi ya fi amfani to eh domin kin san naman da muke ci yawanci muna cin shi mai yawa da abubuwan da ke cike yawa to wannan da maiko nan ya shiga cikin jinin mutum yana ka illa kamar da jijiyoyin da zuciyar mutum in yayi yawa ke in yayi yawa so daga mutum ma zai ci kamar nama ya rinka ci da kima amma kifi amma kibi zaka iya cin yanda kake so kana iya yin cin cin kifi kullum kenan eh za ka cin kifi kullum yana da amfani ba zai maka illa ba eh ba zai maka wani illa ba eh to amma kuma kan ma sauraron mu su ji su da ci ko nama bai da amfani wani ah, ina nama na da amfani amma in zaka ci nama din a rage cin mai ko kada a rinka cin nama mai ko da yawa Hadija za ci so cin ko ba gata bane eh, ba gata bane kaman ka je ka ka je ka je a baka tozon sa kai ta cin ah, to wannan ba shi da amfani Hadija to Allah ya sauke <laughs> amin amin to likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna rare da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr ladan jimmai allice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya Babu mai hoji da ke na in ke la'ira